ja furata ta damu a kununa ya damu yunwa ta kama ni da zo gida mai jiddata ta kawo min damuna wa wa na kurba mai maganin na ɗiba mai maganin fura da kunu tuga ji daji ba da dawo ke ana miki magana kina ji ana ki kina ji ban ana miki magana banza eh ke sha sha sha ce ke banza ce eh na ce miki stupid ce maskaras kawai to ya ya ya ma ke ke billahi wallahi ke ne maka ne ke ke ke ke ke biki ba kiro tubi an sake ki shasha shasha ke na gari banza kakarai ga wauta abinda kake nema kanka zai eh, eh. Allah da na hukunci dama tambayi ma dalilin ma da nake zaginci sai ki ce mun to ai ni na ce ko nake an zage ki ai so nake ki tambaye ni me dalilin da na zage ki to kuma an zage ki din an zage ki din in kina da ke billahi la ziki gani in kina da wanda zaki kirawo ya tare miki ya ka ke ke in kina ke billahi an zage ki din wallahi wallahi na da Allah kin san ni ne ni ya san ki to da kika ce ina zakin ki kin nemi dalili an zage ki na ce na zage ki abin an ke aniya ta ce in dai aniya ta ce ta koma kai na kuma an Allah ya ji aniya ta ce ta koma kuma ke wallahi ta wallahi amin ya zan bata maruwa mai zama da kake kake ji makana ta zage wannan ba dai wani abin da ya shafi ka bane amma tun da dai ka zo ka tambaya ba zai ba ni ba zan kasa a guya ba zan iya gaya maka dalilin kesa eh amma ke kamata ya ki daya ma kike wani ko da rangwada ne ko da cikin fada ke ke ke ke ke kana tafiya kana ce ce sha sha sha eh, eh, ki ce me me me me me malam me nema kake zazzagi na ban san ka ba baka sani ba ko kin sani me ma hujjar zaki wallahi dai amma dai kai kin san tsakani da Allah tsakani da Allah kin san nan hanyar kina yawan jijiya ko duk da mai rabo ya zo a raba mu tsakani da Allah kin san hanyar ki ce kina shiwa kin fi sati biyu ko A'a ba wai hanyar nan ta hanya ta bace. Ni so nake in ji dalilin zaki. Dalili shine kullum ni ina zaune a can ka san ni ba aikin yi ne da ni ba. Kullum ina zaune a can. Kullum yau ya fi sati biyu ina yawan ganin ta. to wallahi tallahi dai na kasa in gaya mata ina son ta sai na ga dai gaskiya an ba ta wannan hanya na na zazzage ta ta tsaya ni ma ta samu ta saurare ni ko ba komai dama an ce bayan wuya sai daɗi ina son in ga wucewarki da takunki da takamarki da tafiyarki da kyanki da iya takunki da kyan dirinki da zubinki da muryarki in kina tafi kina ina ji kina yan waƙe waƙenki su suka ɗebe ni wala an jarabci zuciyata an shu'umu zuciyata an ƙagawa zuciyata an cuta zuciyata an sanya zuciyata ƙaunarki da bekenki ta hanyar da na kasa daurewa shine na gani ba ni da ta hanya saboda mun kwarjini a da a da ne alkur'an da a ne yarinya no kwarjini to ni mace ba ta yi min kwarjini amma saboda yanzu kawai iya ne ne wallahi shi yasa na gaba hanyar da zan iya tsaye da ke shine kafa kuce na biyan surutu ni haka Allah ya haka Allah ya hakuri a da a ji karshen magana ai ina sauraron wallahi sai na ga ni kin san an ce bayan ya sai daɗi sai ya ji alallahu ba'a da yusra bayan farin bakin ciki to wallahi abin da zai biyo shi farin ciki ne yanzu ba na bakanta miki rai ba na zazzage ki to kin san Allah in ya faɗi magana ko manzo Allah ya faɗi magana daidai ne to sallallahu alaihi wasallam fatiha amma to abin da zai biyo bayan kuma farin ciki ne wallahi zaman da nake da komai da nake ba dan komai ba wallahi dan ina wallahi dan ina bigin ki ne ina kaunar ki ina son ki wallahi shi wannan zagin da na miki duk ba zagi bane wallahi duk da nace miki banza in ga dau ma'anar banza din nan ba ba wata in ba ke ba a ana kaunar ki ni kenan ban na din nan nawa ne na ni ni nawa na nawa ne ni naki ne sai za din nan zan zo wajen ki sai karshe in Allah ya yarda Allah ya yarda banza ma'anar ban nan banzan da nake cewa nan ban kinga ai sha sha sha din nan da nake miki ita ma ba ta zagi ba wancan zagi ta zagi ta sha sha sha ba a'a ita ma ta soyayya ce sha din farko tana nufin shaye shaye da roman ki. <laughs> ita ce sha shaye shaye da roman ki sha sha sai kuma sai kallon ku sai kuma sha ta biyu ina shakuwar ina shakuwar begen ki sanki mhm. sai sha ta karshe kinga sha shaye shaye ki sha shakuwar ki. sai sha zan sha soyayya a wajen ki to shi ne wallahi amma eh, wallahi to da Allah dai ki yafe mu wallahi a tsakanina da Allah wallahi ba da a ni ba kai wallahi ku dubin kamata ga an ci ta mun kare tun dai na wanwa wato haushi ma nake eh, ina laifin ma da wannan nake kace a kai ma da ba kai na zama kare eh, gaskiya to amma kafin na kiran nan ko ai ba san suna da ba san suna ba a ake ce wace ki fara ai kuna cewa ko abin nan ne ta ake ladies and gentlemen ladies and gentlemen kai yadda ka san ai zuba nan da sunan da, nabila <laughs> nabila me kake sa a hannunka ne manjagara ne nabila wallahi sunan ya haɗu don sunan ta to ni sunan na dai ba dai wani ba zan baki wancan da mutane za su zaci zan faɗa ba a zan baki tun da naki nabila ne ni kuma suna na <laughs> nabilu nabilu eh, nabilu nabilu nabilu abin yayi ba da nabila da nabilu

sunan wata mota a Legas. Wai ita, Molue. Alhajin Allah. sannan ko ina gajiya yawa alhaji ya gari muna lafiya abubuwa ya gida ya kokari alhamdulillah wa madalla Allah ya kara buɗe amin Allah ya ja zamanin Allah ya kare ka da majiya ya gari lafiya lafiya da ku eh, haka na rarrafo wallahi kullum kullum na gaya ma kamar shekarar ran kunkuru Allah sai lafiya da ku lafiya lau dama wata 'yar matsala ce take tafa da mu larura ce amma ta kuɗi ah. zuwa na yi ka taimaka min da rancen jaka ashirin nawa kenan jaka ashirin eh to ai ba yawa jaka ashirin dubu biyu fa kenan haka ne ba masu yawa ba ne jaka biyar kaga dubu ɗaya wa jaka goma dubu biyu hmm. to dubu hudu ne dai gaba ɗaya nake so da Allah baba ari na'am ina son tambaye ka wani abu guda daya na'am dan Allah ka ban amsa to to to dan Allah sanda na tashi yawo na na neman kuɗi eh. sanda nake har wasa da buri akan neman kuɗi eh, eh. ne da kwan kaji ne da ko a singa ne da ko a kwari yawwa sannan ne kwandasta kana ji na sannan na zo ne direban haris ne direban babban mota na tafi Legas saro kayan wuta ruwa ya ida ke ni in bushe a mota na sha sanyi da Allah lokacin ka taimaka min da kwandala ka taimaka da jari eh na taimaka ma da me da addu'a ba to ka dauki addu'ar ka ka koma da ita ka ga me zan zama zan kasa ne ai taimaka min da idan na baka shege shege nake ba ma shege kake ba hmm. ba ne abin da yake ba ni mamaki alhaji alhaji iya gwargwadon addu'o'i tun kana karami waɗannan iri ne ban ma ba kuma ka samu arzikin nan dan na zo dan kan na karya bulli abu da aka kaga ai ba wani abu bane ni ina ganin kamar ka na fi kowa kusa da kai ai karshen kusa da kusa kenan ɗana da na haifa eh. to da nemar ko gara na yi wa matan banza to ai baka san wani abu ba eh. tafiya fa nake in wata shida ko wata hudu bana nan kuma me ya kamata in na da in je gun iyali eh. saboda ba mutumin kirki bane ni dan iska ne ni sai na tsaya a kwana kwana da kwana nan sai na tsaya a gada yauwa a nan nake sauka sai dan uwan kwaram wallahi tallahi dan uwan kwaram bai kai shine duk duniya da ya tafi da ya da wallahi sai ya tsaya a gada tambura ya alhaji to ai ko dan da na baka alhaji ai sai ka dan taimaka ai alhaji dan nuna ma mugu ne ni ai mugun mugaye ne ni in ka ji ana mugun mugun mugaye aminu mugu ma suna ya ci oh. duk mugunta da irin ta aminu mugu eh. da cuta irin ta aminu mugu da san kar a zauna lafiya irin na aminu mugu eh. yana zuwa sai da ya haka ya jinjina min. haka ne to aiki an nan da shi a han alon fom ilang ba wurin sa'a da misani eh an nan da shi a can yanzu alhaji da ka taimake ni daga ba kubura dako saboda Allah ko ita na ga ita tana bambara ka alhaji ai kubura dako ma da kaga tana mora ta kuɗi ba haka ta banna ba oh. ka san yarinya ce wadda take ta wannan gari eh ai gari ce eh to sai irin wannan abin da ka san duk abin ka agumi akwai agumi take yi mu in ta zo mun da katan kan nan da ce gidan tururuwa eh. cunkus kenan ɗakin tsumma makarin ki sai an eh. dawo in kana neman cunkus ɗakin tsumma makarin ki sai an dawo eh. to ka je ka nemi kubara ku. kwanaki taimun wani abu da yarinyar nan ta bani mamaki sai maka ne zan tsallaka can turba ne titi an cika nan eh. zan tsallaka zan yi ne haka sai kasa sai ne haka sai in kasa ko eh. ta gani eh. baiwa Allah ta kama hannuwa na ta tsallakar da ni billahi lazi hannun da ta kasar da falaya ka rike na haka na ji kuma wannan wannan yarin ya kubura da ku tsohuwa ce ba ta yau ba ce wallahi ba ta yau ba billahi lazi yanka za ce yarin nan kubura da ku ita 400 ba zai dafa ka san ta inda ka gane tsohuwa ce tukukuk ta daɗe har ta riƙe wani lokacin fa in ta doso ka sai ka ji kana ɗoyin nama nan ɗinta za ka duba ka san cewa ta kwan biyu nan eh, mele mele kamar jikin tsohon maciji mele mele kenan alhaji ban kwadin nan wallahi ka ai ko me akai kwandala ai baka ji na ce ma mugun abu yana gona ba ai kwandala ba za ka samu ba na mace dai da dai matan banza ne suka zo zai in ba su kuɗi na Allah ya kai ya kai mata ce yanzu ina amsawa masha Allah ayi ayi mata ce in gaishe ayi ayi ayi jamila ayi ayi ba ayi ayi Allah sarki to kaga din su ne su ci kuɗi na ka haɗu da wahala ke tsani wai in baka kuɗi abba ina ba ka samu wallahi to duk bala'in fa da za a yi yau sai dai fa ayi bilahin salamu alaikum salamu alaikum sai sallama wai waye ne wanda yake haɓa malam dan Allah. Ba gonka na zo ba. Ba gonka na zo ba. Na ce da kai ba gonka na zo ba. Wajen wa. Gurin ubanka na zo daushe. Daushe kai. Malam wai bai haka ne. Ya sa ka zo ka cika mana kunne. Kana ta kwalla ma fira kira wannan wani irin kira ne. Saboda tsabar rashin mutunci. An kwalla muku kira. Muke kwal to wallahi baka isa ba. Ai rashin mutunci ne. Akan me ba ma ya kunnawa? Ya gina gidan kansa mana in baya so a kira shi. kake faɗa mai gina gidansa an gaya masa ya gina gidansa gidan nan bare waccan aka ba ku a dubu biyar bara aka ba ku a dubu goma bana a dubu ashirin za a karɓa haya mu za ka wulaƙanci saboda an yi muku wulaƙanci saboda gida to abin da isa ka gani ban tsaya na nemi kuɗi don in mu yi gidan kanmu ba saboda ni karatu nake a yanzu ma ko minti ashirin ban yi da dawowa ba ko kai ne alhudu ba karatu ba ko kai ne alhudu hudu billahi lalle sai kun bada kudin hayan nan dubu ashirin in ba haka ba in ka tsara ku da kai da uban naka da uwa ka kai ma da ku tsara ku da ka isa ba a wallahi ba za ka isa uba na mutuncin kyale daushe kai kar yare ba mahaifin na zaka dinga kira irin wannan kira kiran kira ni mahaifin ka ka bar nan ko amma dukan tsiya ka ga mun karatu eh ani ba ga mun karatu ba nan kakana malam dan ba'ura da yayi tusa saboda tsaba karatu yake yi tusa ta ce wau ka kaban nan ko amma dukan tsiya ni haka da kai da ka kai wa ne ina nuna kace haka da ka da ke ka ba ai ka samu da girman rabuna mu zo gurin nan mu kwashe mu yi muku ranga raga mu za ka yi wa to da kai yau mu daura ni da kai kuma da kake mun ki mu fita daga gidan ba namu bane amma ba za mu fita ba yawa ta ce mu dan mariri ka da kai mariri ka da kai kenan ah. ni za ka faɗa za ka faɗa an faɗa ma me yake gaya wannan an gaya ma to wallahi malaka ka sanya kala kusan hanci Allah ku ce ba ku Allah ku ce maka hanci Allah ku ce ma kaka ƙara Allah ku ce wallahi kaka ƙara Allah ku ce dan banga shegen wuya ya ana nuna wata da garaya Allah ku ce to shikenan da kala ku ce min hanci kamar yadda na shigo birni gobe ko sai na shiga na je na haɗo abokanai na in birni sun ma dukan siya ka je ka ne ka tattaro zan je haɗo dan Allah ka haɗa da da gurin nutsu zan ku haɗo in je za su zo sai na kawo amma kai din wa kuma ka ce mu wallahi ba za mu kwana a waje ba wallahi sai ku kwana wallahi wallahi ba za mu kwana wallahi lazi in anan nan sai dai ka zo kai kai kwana wallahi tallahi sai an ba sai an ba da kuɗin haya an ta baya kuma wallahi ka shigo ihun barawo zan ma ai ga ka ga gidan ka shigo a ban shigo bara ka shigo bara ka shigo ban dai shigo din mako ba zan shigo bare kamar ihun barawo amma kuma billahi lazi sai kuma eh ka ga nan shan ina nan ban ba Eh, za ka tafi ko sai na fito? Barin tafi wallahi sai na kai ku tarabula. An zo an kwashe ku, a muku raga-raga, a ɗauke ku a muku ɗaurin kusa a cikin buhu, a saka ku a buhu, a ɗaure ku a garkame, a kai ku cikin sai a kulle, a saka mukullin a rufe, a ɗauko kuba a sa a kwalba, a maliya. amaliya, mari babban kifi ta cinye kwalba. Bilahi da sai dai a abin da za a yi. Amma ina nan wallahi sai dai zo ya fito a gabana. ba zan bari ba in mutum ba sa a ci zarafinsa a ci mutuncinsa in mallaki gidan kansa he a kace kai shege bakin ma ya tsoyi iko shekarun ga baki shewa shewa ina nan ba zan ba nan ba ba sai sai na da abin da za a yi na ma ni ai ya ne an ce da karuwa ga gado Eh. abin da yake zuwa ya je har gidanmu ya gaya min ta kai ka da mutunci kai dan iska ne kuma aure saki gare ka ya lissafa min wasu ɗabi'u wanda ni na san ba haka kake ba kai ba abin da bai ce ba ni kuwa na san dai kai ne ilimi na da ka kuma kai ne yaro ba dan yana so ba yake da ai ni ni ka kini ma sai mutum je gida ya duk wasu suna ta I love you Ibro wallahi tallahi ai kina neman da kalli shakushe eh ana ana cin ka ana kushe ka ni haka nake ni ne nan wallahi tallahi bare kuwa bare kuwa wallahi na gode miki kema eh kema na gode miki ma eh, eh, madalla eh na gode a ah, wallahi ba komai na gode na gode na gode eh madalla shikenan eh madalla eh ayo ah, ai ni kutubo uwa ce ni a zauna da ni dan dole wallahi ta buzun bushiya kenan malam na gani ke sallah kan ai ai ne haka nake wallahi shi diyar kenan ni ba ni ba malami bane baban baba ta malami ne wanda ya haifi ta mata to ya rubuta isha isha bai masa aiki ba aka haifi baba ta da shi bai mata aiki ba ta haife ni da hihi ne yake min aiki he na wuce ce hege, wane ne zo nan kai nake nema kuma ni abin da kai mun ko kabarin ka yana ci da wuta baka ka badan yafe ma ba ka zo har gida ka zo ka karɓe mun kuɗi na ka gudu ka cuce ni kuɗi na da ka zo ka lallaba ni ka zo ka zuba min mai galan ɗaya kake ce nake so yanzu in nuna ma cewa na fi ka shegantaka na fi ka sakarci kuma duk abin da kake ji da shi ina ji da shi idan ka zo da sauki ni mai neman sauki ne in ka zo da fitina ni mai neman fitina ne in ka zo da tashin hankali ni mai neman tashin hankali ne idan ka zo a zauna lafiya ba wanda ya fi ni san a zauna lafiya to yau ƙarshen ka ya zo ko ka ban kuɗi na ko kuma duk abin da na ga dama in ma irikoni mai sana'a irikoni ko iriki Allah iriki annabi wallahi ina je ko ina na ne me ko na ne orikeni orikeni ho orikoni ne ko wallahi ko orito ni okuto okuto na ka bude bakin ka kai min Hausa ni nake ji ban sani ba ko uwa ta kake zaki da zan yi zaki na mamma baba na ka to ba zaki na kake ba orikeni ka ce in mutum musamman da zai ce ori oh, kenin uwar mu kenan ah! to menene fasara ori kenin wata a ori kai uwata kai suna wannan baka ji zonce ne hankali menene na kai masa na je gida na ka na ji gida na ka na ji gida na ka kusan ko gurwa shi alhamdulillah yanzu ma kai ka ce ko ka zage ni ko goma shi ya ka ka rama shi kana wallahi na ne ne ka to ina kuɗi mm.

ina tsoron ka kai kuma yanzu kan kuma aljani ka kama ni ni aljani ka cuce ni kama ce min aljani ba ce min aljani ba na ce kamo to duniya zai ta gani ka cuce ni kuma ka ce min aljani kuma ka ce min aurike ni ni ce min aurike ni na aurike ni babban mutum fa babban mutum fa girmaman mutum kaman ka kuji ka same shi kana kinta haki mutum eh abba abba mai suna kana kana ji wai za ka ban jingina takalmi? Wannan nawa Ni ban san kudin takalmi ba, ka cire takalmi? Wannan nawa Ni ban san kudin sa ba. Ai ni ci gaba da bayani mana. Wallahi ta na ce wai dole sai so Wai sai mun yi tsaya da ita. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hmm. wato ta dade yanzu kai take so ita tana hauka ne wai kira na fata anya mata nan ko bata shan burkutu wai da Allah zo da Allah tambaye ka nake har na wasu gwalagwalai a cikin wani dan kuɗi eh za ta siye ka ta tsotse maka jini wani za a ce wani wannan mata za ta ce wai ni tana so hmm. to yanzu ake gani ba dai ka tabbatar haka ta gaya ma ba ta ce kai take so ko sai ta aure ka to wallahi bata isa ba mai tafta ta ba za ta yi aiki a nan ba kai ni yanzu nan maka ban minti ashirin zuwa zan har gidan mijin nata in same ta wallahi sai na yi kasa kasa da kuma sai na wulakanta ta na ci mata mutunci ba ka shiga cikin gida ka fesa wanka ka zauna ka jira ni minti ashirin yanzu nan ina zuwa mutum nawa da tare a gidan ta aura sai da ta tsine su to ba zai yiwu ba ka shiga cikin gida ka fesa wanka ka jira ni yanzu da yanzu zan ci mata mutunci na rantse da Allah sai na dawo jira ni kawai salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum ko mai dakin ba ta ji ne ku fito kina ina ai ba lafiya ce ta kare ba ba kujera na zo ne ba kuma zama na zo a gidanki ba na zo ne in ja miki kunne game da na saboda ku na ni ba sa'an ki bane ai ba na ba bane kin ma ce barkin na ce masa eh me zai da ke ki dube ki da duma ma kalan mu dan Allah dan Annabi ya cancanta da ya aure ki me zai da ke fita daga harkarsa kawai saboda ke ba kalan shi bace <laughs> yarinya dakata dakata Allah ki dube ki fa ki dube ki ga baki ga baki zuciya ne duba kalan mu ma mun yi kala da ai mu baki sani ba jiki ba kyau zuciya ba kyau ikimari a duniya kowa ya san halin ki ban san aniya da yake mai ke to wallahi bari in ga miki ba dai ko yarki wallahi ba zai aura ba wata kila kuma gara gara jikar jikar ma sai dai kuma in ta can bangaren wanda ba wata ta fito ta bangaren ki ba amma wallahi wallahi ki cire ranki a kansa saboda shi ba kana ki bane bari in ga ya mu dinnan mu muna tutiya da kuɗi ne dole mu ga yaro dan cikin mu ko sai an jika mu mu ce muna son sa kuma ya amince dole sa to wallahi anan mu rubo masa abinci anan baki samu rubo masa asiri mu ya samu na abinci da abin da zai rufawa tsoho da tsohuwa asiri an dinga yawa yana yawa cikin kwaɗaɗe shadda an ce zai ga arziki yaki Allah ya kiyaye ai wallahi yadda kika gama wannan farin mu daga Allah ne mu fa karfin mu simai mu shafa na rage amin san kuma yadda kika ga farin nan haka muke da farin aniya ba irin ki ba to kin san abin da bature ke cewa na tara wannan bakar fatar ita ce ita ce ita ce na tara in ji bature mm. mu ba mu iya kwanin ba ba mu iya zuwa kantin mu siyo mai mu goggoga mu goggoga mu siyo fari ba farin kanti mu jira mu ba mu iya ba Allah mana farin nan yau ai bai san sirrin ba an mu san sirrin abun. wallahi da farar ba ita ake wa kirari da bakar tukunya mai fitar da farin tuwo shikenan to ni ne kawai kin gane na ga miki da yau sai ba kani na kawai na nan to zan nuna miki ni annoba ce annoba a garin nan sai na zama wa jama'a annoba saboda haka na ce ina son yaran sai me ai da dukiya ta nake amfani haka ki zo har cikin gida ki ci mutunci ko kwarai na ga kuma ki fitar daga harkar kani ke ke ki ji ni din nan kowa shayi na yi a garin to mun yanzu in na ka ma sai na zuba wa garin nan gaba ɗaya annobar da ba za su iya maganin ta ba Dalla malama kin kin kama kin kin kin ya mana da da. Kin kama kin kin kin kin ya mana da mota. Kin Allah da da. Dan kire na mutane hankali da. Ka ta abin da na gani aljanna na gani. Ko da to ni aljanna ni ni ya gani ba duk kusa ake gaihe ni ba. Da ki ce wai wai wai aljanna kika gani. Wallahi da karka abin da na gani. Wai me? Me wai? Ashe ashe wannan matan nan bakan nan da so na tafi zama ta masifa ka ji in ga maka yadda na gama mata bala'i. Wai nan sai ta zame mana annoba kawai sai ta bace a jikin bango bai ita ba ke binta jikin ginin kan kamo ta ba ta bace fa ta bace ban tun daga can nan ke ta wallahi talani ni ni sai na je gurin ta wallahi na je na faffasa mata baki ke kin ne kaka je ni ni ni ni ba mu je gida wallahi ina alquran madana akuka buduki nake kwana fa ni jiya ma can na tsinko kwalaba da nono na ya kai ka san fuskar da nake aljana ce fa to to to bacewa ma yan bace miki hadi Allah yan bace mi do ayo aljana ce dan kan mata fada ta min ta to ko ko ko a tete ko a tete ni ni ni ni ni ni ni na ruwana ba yan mata baki ba Allah kuma kuma ni wala ba ta an raina mu hankali ba kuka buduke zamani da da da da dare na mu na wasa na mai daɗi. Umma na gaji zaman garin umma zan bar garin nan zan bar kike kadai a cikin garin ke kadai ce ya ta umma abun kunya yayi yawa an zage ni an cuce ni an nemi a korin daga garin nan kowa ya riga ya gane ni saboda haka zan bar kike ta asa zuba musu annoba babba da yaro cikin garin nan na gaji zan tafi sai bayan shekara dubu zan dawo ki ta aikata ta'asa a cikin garin nan umma ki ta lalata a cikin garin nan sarraki umma kar ki tausaya wa kowa umma ki gudu kata to umma an gama to umma <laughs> wallahi ja jawur ne wallahi tallahi <laughs> wallahi ja ne beran ta wallahi kai wallahi da ya rage wa aya zakin ta wallahi da ban kama beran ta wallahi da jan suya <laughs> kai ba rabar ji daɗi kafa beran nan da take ja jawur kai ba komai a ciki kuma daka take <laughs> kai wannan yariya ba ma ce ta da kanta amma amma wai da yarinya tsofaffi nan dandalin dandalin tsofaffi ne iyayenmu suke yi amma kin zo yi daga gani wannan yarinya ma ba 'yar garin nan ba ce da Allah kamar barkono magana na gwaggwabza maka karen na yarinya ni yarinya ba na wasa da yaro Ina ana ni Ya kika da hada haɗin nan Haji yan rainin hankali yanzu yanzu na abin nan shine za ki da hada haɗin nan To bari bari in dawo ni kuma nan Kai ba ki take surfawa wai wai tana da ka wai wai Allah ki wa oli mai laman ta Allah ni da kalan majina a hauna azami zame hau mutum zauna daidai Allah wallahi ni mai nuna mai lamun wallahi mai zama da hamza a wasu lam ban afta Allah yarinya wai wai tana da ka ya uwa ubanta take daka a ciki wai waiwai tunkwal tunkwal kai hmm. kai da kai kai kai nake ji ne yarinya ni za ya wa ba ko ku fito mana Bayo! <laughs> Haba! Kai yaro, ka tsaye da hankalinka ka san da wa kake magana ni ce zallafiya a gidan sarkin aljannu kai da hankali har abada. tun da ba ka da mutunci gidanku ba a koya maka tarbiyya ba to ni kai na ya ba ma ba ina ai kwara a yaki kai wani ka ji aljanuwa wa gudan musu nake yi ya ke ni me farar yobi tirin sai warin hutawa ta ba za ta ganni ba ana tsere mata hutawa mu ka zo wata yarinya ladi ladi zan ci ubanki wallahi Dan wannan wallahi Allah bai san wallahi

a nan zai rika kwana ko rana na ba ɗaki na a nan zai rika kwana ba ruwa mu da agwagwa da kaza mu rika kwace mu duk wanda ido ido min ido min waye ta hau ina ina ina ci uban sa ba dai wallahi ina ci uban sa sai da Allah ya sa Allah ya taimake ni na kace to ba ai kenan ai kenan na Allah ya sa ga bulo na ga mataki na mu sa falo da shimfiɗa da kan kwanciyar mu da kan kwalliya mu da ka ta mu kwanciyar mu nan auta nan na dawo ba na baccan gidan mu na da nan da me da kwana a gidan ubanka nan ina ne yaro nan ya fi iska agwagi ma tun da kaga agwagwa suna kwanciya wallahi oh. sun mana wayo ne to agwagwa to, dakin agwagwa dakin ka ne ko eh. agwagwa ta fi ko hankali kada mu rai mutunci <laughs> eh yaro kai kai ma ka ɗebo kayanka ka da nan ka ɗebo kayan nan in ka da ubangiji Allah ka sutura ai ba aikin yi na rasa ba yaro ni na ran kai tun da Allah ya taimake ni ka zo nan ka ce za ka zauna aikin yi ka rasa nan ka da kake kwana nan ka da kake kwanciya a nan gurin to ni me zai ka nan na kwanta to me zai ka haka nan ka kwanta a ke dakin agwaje dakin kwanan agwaje Kecil sih kak, kecil sih kak. Ah, anak cuma karya kecil. Anak cái kecil. Go. Go. Au. Au. Ike nang. Ike nang. Au jo. Au jo. Cây. Cây. Đấy. Lâm ama bai sa mon bai uban me ka cái nào lama bai cái ta mai da ba. Wai cái me ka kana. Au jo. Kake mai mai tawa. Kake mai mai tawa. nào To shikenan. Ah shikenan. Da shikenan. eh zafin hannu ne da kai ba hannu ne da kai sai baka da kyan ba da kyan ba wayo wayo shiriri ta ka tafiya yawa ne. suka yi sama kai ya shiriri ta ka tafiya yawa ne. A'a. Da sai in ganka a ne. Ni ya nake ganin ka ka zama wani iri ne. <laughs> Ko ka sha wani abun ne. Ko ka sha wani abun ne. <laughs> Wallahi. Wallahi dariya yake ta yi. Eh <laughs> eh, ai na gan fufu tara. Sun hawo sama. suna ta sama suna ta gudu a sama hadda hadda ungulu ba wani abun ba kuwa hmm? ba wani abun ba kuwa eh ah? kai kai kai kai ba ka da hankali ba ka da hankali yasa za ka buge ke kin san wannan kome eh. ran nan yaje ya bani wani magani yaje yi min wata allura shine ka zo za ka lallaba wata za ka lallaba kanwata za ka je za ka je za ka je ka kai ta birnin bani ubai ki ko za ka zo ka ba ta kwaya ta sha za ka zo ka ba ta kwaya ta ka rikita ta ka rikita ta ka bata ta ka bata ta ka salu tarwantar da ita ka sa ta a cikin wahala ka kai ta birnin dimishki ta je ta sadu da shauki da iski daga baya kuma ta samu ririri da rarara <laughs> zan fasa ma baki zan fasa ma baki to kakka buge shi to kakka buge shi ya cika min sanda cika min sanda ke ke

yinan baka kwandala ka bada kwandala yinan baka Allah zaka bada kwandala da gudu ma eh je ka da gudu ma nan gaba da eh, ka bar shi mana yayin ke baki da hankali me yasa baki da hankali kin san wannan dan kwaya ne haka izo i dauke ni fa aka ce ana polio na gangara gurin poliyon nan wallahi na zuwa gun poliyon nan sai na ga wannan dan farkar ashe ba polio zai fa wallahi kin ci abinka da jahili wanda bai san abin da yake ba abu na rashin ilimi to ni da na zaman ƙauye ba a sa ni a makaranta ba ya ɗauko allura ya ɗura a nan ya min ɗaya a tozona wala ya zo ya min ɗaya a kunne wala yarin ya ne min ɗaya a nan bayana wala kawai sai na ji kashi na ya yi ya karye rabewa bi'i na ji abu ya yi ya karya min kashi a ciki shi ne kika zagayo sai zo ya haɗa ki ya kai ki birnin tumishki haka ya je ibanu wasu magunguna na sha sai da na sha madara sannan na samu makaranta dama an kai maye ka shiga maye ka shiga maye kai takil ko da da na shaye shayin giya ta ban taɓa buguwa ba irin yadda ya bani wannan kayan mayen na sha kin san da muka zauna a gidan shaye shaye kowa sai ya tashi ya banni saboda ni abin duniya baya isa ta ya Yaya sha kake yi kai ma? In banda kanwata ce ke ma sai na dora miki kin sha kin yi tatil. Ku ce ki tafi gida. Ku ce ki wuce. Ku ce. Ku ce mana. Ina jin ka bangis gaskiya in ta haka ba zan iya zama wallahi. Kai ha ba bangis. Saboda me? Aljana. Aljana? Ha ba Allah. Ha ba bangis. Kana wayayye dan birni. A waye fa kake fa? Musa ka sai a ba mutum bane. Ba ka da hankali. yau na tabbatar da cewa mahaukaci ne kai duk wannan kan kabbata ka shi kan haɗa da su ko wallahi sai ka ji ba daɗi ana ganin ka kamar mutum nitsatse kai ba mutum nitsatse bane kai har da zaka ji tsoron wani wai aljani kai bara ka ji in gaya ma ni din nan da kake gani na nan ba ni da kyau ba ni da daɗi abin da yake cikin zuciyar nan tawa na rashin alheri yana da yawa saboda ban ki kowa in mutu in rayu ba zuciyata ta gama kekeshewa tuntuni yadda ka ganna baki haka zuciyata take da baki kiran saboda na sa wasu a raina shi yasa ka ganni kullun jiya yau gogo musa ka san aljana kuma aljana ne ni wanne ban zauna da shi a duniya ba duk abin da ka sani a duniya na zauna da shi ni fa kawai inda na ragu da ban je birni ba da na ji ana akwai shegu a birni ni ba su kai ni shegantaka ba eh amma ni shegantaka ka ba za ka aljana ba aljanar me me aljana za ta yi min ni ni da na je kuka bulukiya ma na je na zauna na rayu kai me a can kai har a makabarta na kwana a makabarta ma sai da na kwana me zai ban tsoro ne Musa, ni shawara zan ba ka mu tattara mu koma cikin birni ka haƙura zaman ƙauyen nan isa hanyar lafiya a bita da shekara ni ba zan taɓa bin wata hanyar lafiya a bita da shekara ba kai ni fa da kake gani abin da yake cikin zuciyar nan ta za a buɗe ma a gani mutane da ba su zauna da ni ba saboda mugun abu mugun abu na shi hana ni kaga na ki ci gaba ka ganni kullun ji yau a haka saboda mugun abu da abin da na saka a zuciyata kuma na dora wasu a raina shi yasa kaga na ki ci gaba ai zuciyar nan ta akwai wanda na dora suna cikin ta shi yasa ka ganni kullun a haka a haka kuma zan kare amma kuma ki hankali akwai a jiki wallahi duk mugun abinka wallahi akwai a jira akwai mutum mutum ba a dani bane wallahi to in ka saba ta ka mutum ka fara lafiya wallahi duk dangwane dangwane ka dangwano wata wutar ni zan taba aljanin in ga aljanin abin da zai mun ni aljanin izo isame ni ni kuma in nuna wa aljanin ni kuma na fi shi aljan idan shi aljani ne ni kuma al al al aljaz aljanu aljanu ne ni amma aljani wallahi ba sa'an mutum bane ka bi shi a hankali ina da gyawa kai aljani ne ba sa'an ka ba amma ni aljani sa'ana ne dan balan tsoron sa ba ka je ka taba gana kuwa kai ni fa na zauna da bulƙaƙƙen aljani ne eh, na zauna da ɗan inna na zauna da ture ka gatsiya na zauna da ƙiƙar kuma na zauna da ƙiƙan amma kuma ka haɗu da yan mero ba yan meran me yan meran me yan mera ta kai ikuka bulukiya ne aljanu kwaya dubu hudu da ɗari hudu ne da hamsin da hudu a bulukiya wanda ne karo da su ne kitibin da su suka ce musa yaya na ce na'am aljanin yaya suka yi min wani fulatanci suka ce a narkosin ni kuma na ce musu a kwasan ni shabbal suka ce anani na ce musu anani jabbahim kuma duk a kuka bulukiya suke haka nake zaune a gaya ma me zai ban tsoro kai bara ka ji in gaya ma duk mutumin da ya raga min na sha ruwa a rayuwar nan wala mutum wala aljan wala almatsutsai tun da na tsani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na bi Allah na bi uwa na bi uba kuma ba ni da ikamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk mutumin da ya kyale ni na sha ruwa a rayuwa Allah ya isa to da haka zan tafi Musa ka tafi sai ka dawo hadda za a zo a yi mana wani mu fa mun daɗe fa da sanin duma ba ludayi ba ne cokali ne ya karkace sai ku je ku dinka zagin mutane kuna cewa sun yi kaza sun yi kaza kai ba an aka buɗe cikinka ko aka je aka ga abin da kake aikatawa kare ma ba zai duba ba wallahi sai ku take laifin ku ku hango na wani to kowa ta sa tafi shashi wallahi shi ta na faɗa ma kaga yanzu da ta kenan zuwa na kenan na zama da wani ba da bai gane ba awa ne aka yi kaza kai ce ya gani kai ma ka ban da ka gani na ma ka sace ko ba lalle ci ko ban nan amma in wannan taimun la ilaha illallah wato gaskiya inda kauye yake shi safa ko wani ke birni ina tuna kauye saboda in kana kauye za ka dinga jin wani tashin busa da tsuntsu ne kuma yake sai ka ji kukan tsuntsun ya baka busa irin ta sarewa dan Allah jibo ta busa da kita anya ko nan ba wani mahaluki aka samu na busa nan shi sa fa ko duk lokacin da nake gurin yi nake taimaka saboda irin wannan busa za ka ji tsuntsu yana ba da busa ne kama da sarewa sannun ku da hutawa ku daina tsorata wannan busa da nake da nake soyayya ce nake muku duka duka ni ko shi tashi na fararo ruwa na ƙasa sai mu je mu kwaso gangalili gangari ya gashi na farara kwarare ke ta da Allah za mu ebo ruwa kin zo kin yi ɗare-ɗare akan kujera he ki ce ƙofar gidanku ko ba kya ji an samu guri he ki ce gidanku an yi ƙuzubi da ke ke ga ya ya ya ko mana he ki da ke ki mi ko he ki ce gidanku ko an ga rijiya in mutum zai sha ruwa saboda gadara rijiya ba uwa ki ce ta gina ba ba uba ki ne igina ba ba kanin uwa ki bane igina ba kan uwa ki bace ta gina shine kika zo kika koyi kika zauna a rijiya ko ta yi mu sha ruwa tashi tashi mu sha ruwa tashi ci mu sha ruwa Allahumma raba haziki da a wata ta mace wasalati laka imati a ji zayyadu na muhammada lilwasilata wani khadirata wadda rajatar rabiata wa ba a ci wani makaman ladi wa adawu inna kala tukulubulmiya ẹ bàbá. Wọ́yọ̀ ọ̀dàdà! Wọ́yọ̀! Wọ́yọ̀! Wọ́yọ̀ ọ̀dàdà! Allahumma bajjalna jallahu! ويا لنا اللهم شتت جمعهم ويا لنا ولا العلاوة ni ɗin banza ni ɗin wafi wallahi ba don ƙara ba ni ba ne ba aikin banza aikin wafi ke ta ci aya ta ci addu'a yar farka a kyau dai wai ta ɗauka tsoro na ji ai ba na jin tsoro ba na jin tsoro kuma ba a gaya min ji sai dai duniya ta sanar da ni shegen ƙauye ne ni shegen in kana ji ana shegen ƙauye dan farka mara ji ni ne idan shegun birni ma suka ganni da shi da za a kai wayo wayo wayo Waya! Ki fito ma da ido da kema da ki in zan Saboda tsiyata sai da tsiya ta zo ta sauka a garin na aka rasa wanda zai sauke ta na kai ta gidanmu. Shi ne tsiya. yan farka wata ɗauka zan ci tsoro Ah! ah! ah! school, that's it. Waka. Ah! de kai ne baka taɓa ganin ba amma ai na taɓa ganin kuma a duk inda kake ina tare da kai Allah ki saurara ki hakuri kin gani da jiya jiya nan da zo garin ni bako ne ana garin dan Allah dan annabi tashi tafi kin kyara yadda abin da yake damuna ko kuma abin da nake tunani ma abin da yake damuna kullum warkan maka ne ya naka inda kake ina tare da kuma san ka nake kuma duk inda kake ina tare da kai Allah dan annabi ki tashi tafiya kai kin taɓa ganin ma soyayya da ko kin taɓa ganin inda aka yi soyayya da mutumin da ba taɓa gani ba ba taɓa ganin ba? kuma ki ce wai duk inda kike na kina tare da ai ƙarya kike yi da Allah ki tashi da Allah a'a kai kai alkur'an kai an ce kai din na ce kai din na faɗa na ce kai din wallahi na ce kai din eh ni din ni din na faɗa inda abin da zan wa kaina wa kaina wallahi inda abin da in na ga dama wa kaina dukan tsiya eh eh domin me da ba zan ce kaina ba ai kan ba na kowa bane na ne waye waye waye kam, ke kuka kan naki ne eh da zaki ai ba ashe ba ke ce kai din ba to amma ai ba kanki bane kaina ne kuma in ba kaina bane kan waye kaina ne wallahi wallahi kaina ne billahi lazi kaina ne ya mutane za su rinka min runto ni ba na son runto da mu ni tun da can ma ana min runto a ga mu kuɗaɗe na da nake bi miliyan biyar da nake bi a can da miliyan shida kai billahi lazima ni tun da na fara wannan harkan ma ni ni mai ma na samu ne ma a na a gaskiya na samu kuɗi kan a tsakanin da Allah na samu kuɗi ga gini nan ma a kai wallahi na samu kai billahi lazi au au kai wallahi na samu kuɗi amma amma ai ai su suke ce min ni surutu na yayi yawa da kuma suke ce min surutu na yawa a gaya min inda na fiye surutun kuma ai duk surutun da nake baya wuce in yi surutun kilomita 500 biyar a cikin sakan daya shi ko kilomita biyar a cikin sakan daya ba ni abu ne ko mota ce take wallahi kuma sai sun mun bayani domin da suke yawan cewa wai ni na kine ne aure yau shekara ta talatin da uku na kin aure to a gaya mun san da na yin auren lokacin da muka haɗu da auren a ina ma muka haɗu da auren ne a eh a trade fire ne a trade fire ne na game da aure ya zo zai sai zai sai mai ma zai siya ne kai kai me ma zai siya ni ni ba mata a na tuno ban tuno ba wallahi na tuno ban tuno ba na tuno ban tuno ba na tuno ban tuno ba na tuno ban tuno ba na tuno ban tuno ba na tuno ban tuno ba a tuno ban tuno ba hmm, na gamu da aure ya zo a trade baya zai sai tattasai da tumatir sai na ce kai aure ya za a ka sai tattasai da tumatir bayan gidanka ba ba ba ba ba ba ba ba injin markaɗe ba injin duka sai ce ai turmi zai samu idan ya samu turmin nan sai ya samu tattasan nan ya samu tumatirin nan ya samu albasan nan zai ganyen kasu da yanyan kasu zai samo turmi idan ya samo turmi shi auren fa zai ɗauko tattasai da tumatir da albasa sai yanzu ba a cikin turban nan sai ya dau tabariya sai ya jajjaga sai ya jajjaga ya jajjaga ya jajjaga ya jajjaga ya jajjaga ya jajjaga ya jajjaga ya jajjaga ya jajjaga ya jajjaga jajjaga jajjaga ya jajjaga ya jajjaga idan ya jajjaga yawa sai zo ya miyar kashi ya miyar kashi tuwon fitsari idan ya miya kashi ya tuwo fitsari sai a zo a yi shaye-shaye da romo na gudawa na gudawa shaye-shaye da romo shaye-shaye da romo baba baba ubana shaye-shaye da romo left right shaye-shaye da romo baba baba ubana shaye-shaye da da wallahi ku amita ma sai na na na ina bin amita bashi na tuno ban tuno ba da na je inda ina bin amita ai ga amitan nan yan ku amita ba ta ina bin ka bashi ina bin ka bashi na ina bin ka bashi na wa ina sai ka bani bashi na diraman dara na ba kuɗi na ce ya baka ka bani bashi ƙarshe ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wa inna hu wa Tsoho Abdullahi zariya zan dai kwana, Tsoho Abdu Turen giwa, bari miya sai kallo gangan dutse ma ta yanke zare tsoho Abdu zari yake jin daɗi Allah ji kansa dan albarka annaba da ƙur'ani Eh yarinya. sai kaɗai haka a gindin kuka a tsaye kuma ke irin yan gaisuwan nan ba baki iya ba yanzu saboda Allah wannan yarinya kare maki kallo wata ce yar musulmi ce kin zo kin zuba wani wani satari ke ba kura ba ke ba kare ba kin zuba satari a wuyan kin zuba wani gashi a kan gashin gashin mm, mm, mm, doki wallahi ki gyara halayenki eh ba lullubi ba komai kaya shara-shara wannan ai ba al'adar ba hauke ba ce billahi da ba al'adar mu hausawa ba mu gaji za irin waɗannan kayan ba kuma ki wa kanki faɗa na ga kin ki zaurara ta billahi da zai ban da sauri nake da sai na gaggaura miki mari sai na sirrin ki da tani da ki yamman za shi ki yawo ban san ki ba ban taba uban waye uban ki garin nan da ya min yar gidan uban waye ke waye ubaki ki a gidan nan ina maki magana kin mai shiru sai abu uba ki fara garin nan in dai ki mutunci da mu za a kawo mugu wani hada gari ki zubo kai ba dan kwani ki zubo kai ya ga dan baya sai ba kura ba ki zubo ta sai ya eh a na ji a kai na ai na zai ban ta wallahi ban kula gindin kuka nake ba aku kucing na menunggu kawan larang. وإنه سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم عيناكم إنا لله وإنا إليه راجعون Allah sarki ki ce gamo na yi ba sani ba ai ba san ne gamo ba an kiyaye da sarki amma ɗaya aljannan nan kubura da ku ya yake ce na ga kanku iri ɗaya don mun taɓa haɗuwa da kai ka san na da aljanna nake yi salamun ƙaunar man rabbar rahim الله لا اله الا هو الحي لا تاكلوا سنه ولا نوم من الذي يشكو من عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يدركون بشيء من علمه الا بما شاء وعسى كرسيه Allah na gode ma Allah na gode ma Allah Allah na gode ma Qur'ani Qur'ani gaskiya ne masallanci gaskiya ne kuma Qur'ani tanzil min rabbil alamin ne billahi allazi daga Allah ne da kamo azil kursi wa aljanni sai ya bace aljanna sai ta razana kida mana billahi allazi da Allah tashi yanzu mai dungulungun zan ja miki yasin والقرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله